bayan haka yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa wanda masallaci mai tarin albarka masallacin Alimamin bukari bukhari da ke na rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba yau sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tara, wanda kuma yake daidai da 29 ga watan 11 shekarar miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyid min alkalimi sayyid wanda babban malamin nan mashhuri al-imam محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يربطه wannan shine darasinmu na saba'in da kuma muna cikin fasili na uku a gabanin mu shiga karatu a sati biyu da suka gabata mun yi bayanin neman taimako domin samar da kantoci waɗanda za a ɗora littattafan da muka samu da wani bawan allah ya taimaka mana da su kimanin wajen katan 125 da kuma kammala ɗakin ɗaukan karatuttuka da darussa waɗanda za a rika sawa ko ake sawa a gidajen kafofin watsa labarai domin amfanar da al'umma to gaskiya jama'a da yawa sun ansa wannan kira da wannan bukata kuma wannan shi yake nuna cewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama har yanzu tana nan da ranta babu yadda za a yi a iya murkushe wato ruhaniya da imani da ke cikin zukatan al'umma al'umma suna san alkhairi ta su san ina za su yi shi al'umma har zuwa yanzu duk da irin kalubale da ake ta fuskanta a duniya na aga cewa an murkushe al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama amma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu tana tsaye da kafafuwanta wannan yana nuna maka irin yadda tarbiyar wannan addini take ta saba wa kowane irin addini kowace irin aqida kowace irin haduwa wacce babu Allah a ciki da a ce wato wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ba al'umma ce da take kan tafarki madaidaici ba take kan gwadabe da turba ta koyarwar Allah da manzansa da wato tuntuni da an yi jana'izar wani al'umma musamman idan ka biyo tarihi kaga irin yadda makiya Allah da manzansa makiya gaskiya suka rika kaiwa wannan al'umma farmaki da kokarin murkushe ta da kokarin kawar da ita daga doron kasa tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana duniya kafirai suka rika ganganku suka rika taro su rika haɗo ƙarfi duwar wanda aka san shi da kiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama aka nemi taimakon taimakonsa sai da za a yi a murkushe annabi sallallahu alaihi wasallama da 'yan tsirarin sahabban da suke tare da shi kowa ya ji labarin gaswatul ahdab wacce annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su iya fita sun tinkari yawan makiya da suka yi gangan ko ba suka yi wa taron dangi suka gayyaci juna domin zuwa su murkushe annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da suke madina amma da ƙarshe Allah subhanahu wataala ya aiko rundunarsa shi dan kankanin lokaci Allah ya tarwata su cikin ɗan ƙanƙanin lokaci addinin musulunci ya cika ya cika ƙarfi ya ci gaba kafin ka ce ne sai ga shi addinin musulunci ya kai manya-manyan daulolin nan guda biyu da aka san su da ƙarfi da ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin soja da dabarun yaki da dadewa da samun ci gaba na duniya musulunci ya kai shi kasa ƙasashe da dama waɗanda suke wa mulkin mallaka na larabawa cikin kasashe na iraki da kasashe na garuruwa na sha musulmi sun kwato su cikin karni na farko a cikin karni na farko da kafuwar musulunci kai sai ga shi ba ma su kwato kasashen ba musulunci ya danna har ya shiga kuriyar ɗakin masarautar fitra kisra da shi da sauran tsirarin sojojin sun ranta a nakari wannan tun a zamanin sai na umar wato ba a wuce shekara ashirin da yan kai da da wafatin da hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam amma musulunci ya samu wannan karfin ko bayan nan an ci gaba da kawo musulunci da musulmi farmaki a ko'ina abinda yake faruwa yanzu a duniya a ƙasashe na musulmi na kashe-kashe da zubar da jini da kisan kare dangi da ake wa musulmi irin su iraki irin su syria irin rohingya da suke kasar bama sauran kasashe da yawa da ake ta tashe-tashen hankali wani lokaci a yi amfani da gurbatattun musulmi wajen kashe ɗan wasu muna jin yadda a ƙauyuka a cikin ƙasar da ake zuwa yanka musulmi a masallaci a gidajen su a kasuwanni a satin nan da ya wuce a masar a al'arish musulmi suna tsallaren juma'a aka je aka rufe ƙofofin masallaci aka rika harbe su aka yi musu kisan kare dangi da sunan bakin wake da an kashe mutane sun fita biyu sun zo sallar juma'a Zai iren waɗannan suna ta faruwa amma har zuwa yanzu musulunci karfi ke kan ba komai ba saboda addinin Allah ne ba na wani dan adam bane wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala din kullihi wa law kariha al mushrikun wa law kariha al kafirun lakin shine wanda ya aiko manzansa da shari'a da addinin gaskiya wato ya aiko shi da ilimi mai amfani da kuma aiki na ƙwarai. shine al-huda wa dinul haq al-huda shine al-ilmu an-nafi dinul haq shine al-amal Allah ya ko annabi sallallahu alaihi da ilimi mai amfani da kuma aiki na kwarai dan ya dora wannan akan kowane irin ko da kuwa da ba ko da kuwa ba haka wani alkawari ne na Allah subhanahu wata'ala kuma Allah subhanahu wata'ala baya warware alkawari inna la la yukhlifu al to a lokacin da muka sanar muna bukatar kantoci da za mu da littattafai da wani bawan allah ya taimake mu da su saboda ɗalibai da masu bincike da masu karatu da suke amfana da wannan littattafai da muke da su a nan cibiyar da kuma wurin da muke farin samar wato samarwa domin ɗaukan karatuttuka baya ga karatuttuka da ake yi irin wannan mukan ɗauki wasu karatuka waɗanda ake sawa a kafofin watsa labarai wasu amfanar da al'umma da ilmantar da su da kusa mutane gaskiya sun an sa kwarai da gaske wasu ma ba daga nan kasar ba amma daga waje mata da maza da yawa sun kawo su da zuwa yanzu mun samu ma wani wanda ya zo ke shi a bar masa masa ba ɗaya ake na ba na yanzu haka ma an fara aiki ya ba da wasu tattakan sannan kuma mun samu kudaden da insha Allah muna ganin mafi yawan abin da suke bukata a wannan wurin karatu shi ma zai samu domin a haka bayan wannan bawa Allah da ya suka yi abin nan mun samu kuɗi kimanin miliyan biyu da dubu ashirin da biyar muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka waɗannan ko uwa da alkhairi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya roƙa musu dukiyar ba su arziki mai amfani sanya albarka a rayuwarsu kyautata musu rayuwarsu da ta iyalansu ta zuriyarsu da dukan iyayensu da alkinta bayansu ubangiji subhanahu wa ta'ala sanya aljanna ce makomarsu abinda suka yi na alkhairi ubangiji ya rubanya musu ya rubanya musu ya rubanya musu duniya da lahira Allah wata ala ya tsara ba su ikon zuciyar taimakawa duk lokacin da aka yi taimaka waɗanda suke da niyya Allah ya ba su damar yi ba Allah wata ala kuma ya ba su lajen aikin aiki da zai yi kuma ya kowa musu abin da za su yi Allah wata ala ya tara ba a cikin ladan gaba ɗaya ah, malam yana ci gaba da maza bayani akan abin da ya shafi addu'a idan ba a manta ba a baya yana gaya mana cewa addu'a ana buƙatar kai mai addu'a ka rika wato faɗar irin yanayin da kake ciki na damuwa da buƙatuwa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wanda wannan shi ke nuna sadudarka da buƙatuwarka zuwa ga Allah subhanahu ta'ala don haka akwai buƙatar mai addu'a ya rika mare da cewa Allah shi yake nuna yardar cewa shi bawa ne da Allah subhanahu ta'ala kuma babu wani abin da zai iya yi wa kansa in ba da ikon da taimakon Allah ba da gudunmawarsa ka faɗi halin da kake ciki na bukata zuwa ga Allah subhanahu wata'ala na talauci kamar yadda annabi Musa alaihi salam ko yana karanta a baya inda yake cewa rabbi inni da za'abta ilayya min khairin faqir ya Allah ni da duk abin da kan sauke mun kawo hore mun da alkhairi ni ne bukata ne mabukaci ne haka nan da fadar annabi adam alaihi salam yake cewa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ya ubangiji mu mun zalunci kawunan mu idan har baka gafarta mana baka ji kanmu to za mu tabbata cikin batattu sababbu hatararru to annabi adam alaihi salam ya nuna wa Allah subhanahu wa ta'ala lalle shi mai kuskure ne shi mai laifi ne a anfusana mun zalunci kanmu kuma ya nuna ta zuwa ga gafarar Allah da rahamarsa ya tabbatar wa da ubangijinsa cewa idan har bai samu rahamar Allah da gafararsa ba to ya tabbata cikin tabaku hasararru da suka yi hasarar rayuwarsa ta duniya da ta lahira wannan shagwagwabe wa ubangiji subhanahu wata'ala da nuna bukatuwa zuwa gare shi da kaskantar da kai shi ke sawa ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo bawa dauki da wuri ya taimaka mata to mala yana cikin wannan bayani shi ne kawo kuma hadisi na da yake cikin sayar bukari da muslim hadisin abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu قال يتي يا رسول du'a علمني دعاء أدعو به في صلاتي ya يا ma'aikin allah ka sanar da ni addu'ar da zan rika roƙon Allah da ita a cikin sallah wato ka sanar da ni addu'ar da ya kamata in rika yi a cikin sallah ta ina roƙon Allah fa qala sai annabi ya ce da shi kun ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim annabi ya ce da shi ka ce ya Allah inni zalamtu nafsi zulman kaseeran lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa wa inna hu la yaghfiru dhunuba illa anta kuma yadda al'amarin yake babu mai gafarta zunubai sai kai fasbirli kai mun gafara maghfiratan min indika wata gafara ta musamman daga wajenka warhamni kuma ka ji daina naka antal ghafurur rahim lalle kai mai yawan gafara ne mai yawan jin dai ku duba sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ne afdalu hadhihi al-umma ba'da nabiha sallallahu alaihi wa sallama bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wani al'umma babu wanda ya kai na abubakar kai ba cikin wani al'umma ba ma a cikin al'ummomin annabawa duka in ka ɗauki annabawa da manzanni to babu wanda ya kai daraja darajar na abubakar radiyallahu ta'ala anhu haka abin yake mutum koya ki koya su haka ne zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu bil fadli al azim wannan falalar Allah shi da yake ba mu wanda ya ga dama kuma Allah shi ne ma'abocin falala mai girma haka ubangiji su wata ala? kamar yadda ya fifita annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin annabawa duka da manzanni haka nan a cikin waliyan Allah duka ya fifita sayyidina Abubakar babu wani waliyi da ya kama kafar sayyidina Abubakar a cikin kowace al'umma da Allah ya taɓa yi in dai ba annabi ne in dai waliyin Allah ne to a baya ke ga sai abubakar rabi Allah ta'ala ko mutum ya so haka ko kai so ba da zai wannan falala ce daga ubangiji shi yake bayarwa ba kai ka bashi ba ba ka ce ka kwaci eh? Allah ne ya bashi saboda haka yadda abubakar duk da wannan matsayin nashi yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wace addu'a zai rika yi a cikin sallah sa addu'a a cikin sallah na daga cikin guraren da Allah ya karɓar addu'a sun ya yi ta a cikin sallarsa cikin sujjadarsa ko ko a cikin tahiya bayan ya gama tahiya karshen tahiya ta biyu waɗannan duk cikin sallah mutum ya sallah a yi addu'a cikin wannan wuri kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa amma fa amma sujudu fa asiru fihi min ad-du'a fa tamilu an yustajaba lakum addu'a cikin sujjada ku yawaita addu'a ya dace a an samu to guri ne da ya dace a ci addu'a shi ne ganin wannan farala ta sa sai na abubakar yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama sanar da shi addu'ar da zai yi to annabi sallallahu alaihi wasallama sai koya masa wannan addu'ar da kuka ji ce da shi ya yace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran ya Allah na zalunci kaina zalunci mai yawa na zalunci kaina zalunci mai yawa wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kuma babu mai gafarta zunubai sai kai duba muga sai na abubakar da irin matsayin da muka ambata wanda Allah subhanahu wataala ya bashi da falala da daukaka da ya mata amma ka duba addu'ar da annabi ya koya mata sai ka ce ya Allah na zalunci kai na zalunci da yawa sai da abubakar amma ga abin da annabi ya koya mata ya faɗa ya zalunci kansa zalunci mai yawa wanda yana nuna mutum matsayin da za ka kai wajen bautar Allah da kusantar ubangiji subhanahu wata'ala to ba za ka ƙetare wannan matsalin ba akwai zalunci tare da kai Allah ta wasu ala ya sifanta dan adam inda hukana zalumin jula akwai zalunci ko yaya zaluncin hawa hawa ne akwai wanda zaluncin ta yayi muni matuƙa da gaske har ya kai matuƙar da har matsayin da Allah ba zai gafarta masa ba in dai ba ya tuba ba shi ne wanda ya kai da shirka inda shirka la zulmun azim wal kafiruna hum adh-dhalimun wannan zalunci ne da ya kai matuƙa babu kamata akwai kuma mutum ya zalunci wani ta zalunci wani ta hanyar ka cutar da shi ko ka danna wani abu na haƙƙinsa ka hana shi haƙƙinsa wani zalunci ne da Allah subhanahu wata'ala ba zai gafarta maka ba sai idan wanda ka zalunta ya ce ya na da alaƙa da da haƙƙin bayi da haƙƙin bayan Allah sai kuma zalunci wanda mutum zai zalunci kansa kamar da Allah ce wa ya fa'al zalika fa qad zalama nafsa wanda bai haka sai ya zalunci kansa haka mutum zai kuma iya zalunta kansa zalunci mutum ya zalunci kansa ta fuskoki daban-daban ko dai ta fuskar aikata wato bin aikata wani abu na wajibi da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mata ya aikata shi ko ya aikata shi ba daidai ba wato ya yi kwangi a cikin aikata shi in sallah ya rage wasu abubuwan da ya wajaba ya yi a sallah ko wajen zakkarsa ko cikin azuminka wato zalincin da yake da alaka da tauye wani abu na wajibi da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta ba wani wannan zalunci ko zalincin da yake da alaka da aikata abin da Allah ya haramta Allah ya haramta abu ka yi shi to ka zalunci kanka wanda duk matakai ne da zalunci sai kuma zalunci na ka kiwa kanka abin da ka san zai kara ɗaukaka darajar ka a wurin Allah akwai ayyuka da ba wajibi bane Allah bai wajabta maka su ba amma da za ka aikata su mustahabbai ne da za ka aikata su kuma da ka za ka ɗauka a wurin Allah ka kara ɗaukaka matsayinka a wurin Allah subhanahu wata'ala kusancin ka da Allah subhanahu wata'ala ya kara karuwa to idan ka ƙi ka cuci kanka ko baka cuta ba ka cuci kanka ba a wajabta maka ba amma kuma ka rage wa kanka matsayi a wurin Allah saboda haka wannan ba zalunci duk da cewa bai kai zaluncin ka ki aikata wajibi ba ko aikata ko ka aikata haram amma kuma zalunci ne ta wani fuskar saboda ka rage wa ranka ka rage wa kanka wani matsayin da ya kamata ka kai an gane to babu wani mutumin da yake wofinta daga wannan zalunta ba ba ta yiwa a ce ga wani aiki wato duk wani aiki na mustahabi kana yi akwai ayyuka tsewa na mustahabi wanda ba ma yi wasu mun san su ba ma yi wasu ba mu san su ba sai nan sai kaɗan kaɗan muke sanin rashin aikata wannan zaluntar kai ne domin da ka aikata da ta ciyar da kanka gaba ka samu promotion a wurin Allah kamar da baka aikata ba sai ka tsaya a inda kake duk da dai baka yi baya ba sai da zaka shiga cikin kushin Allah to wannan ma nauyi ne zalunci to kaga cikin babu wani rai da zai hukunta daga wannan zalunci ashe kuwa babu wani rai da ba zalunta kansa da yawa shi yasa duk Sallallahu ya koya wa tabbiku hadhihi al-umma cewa ya rika cewa zalamtu nafsi zulman kafira. ko da ya taka wannan matsayi amma akwai abubuwa da ba zai kai gare su ba ba zai kai gare su ba ko dai saboda bai san su ba ko kuma a'a ya san su amma ba zai iya yi ba ko kuma a'a wani dalili dai saboda wani mataki ne wanda kila sai annabawa to kaga wanda rage wa kansa da yayi abin da ya kamata yi zalunci ne ya wa kansa idan annabawa da yawa sun sifanta kawunan su da zalunci annabi adam kamar da makaranta rabbana zalamna anfusana annabi adam alayhi salam annabi adam nabiyyu ne mukallam kun san Allah yayi magana da annabi wata martaba tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah shi fifiko ne daraja ce Allah ya ba wa annabi yi mata magana to annabi adam nabiyyu ne mukallam yana da wannan martaba ta Allah ya yi magana da shi to amma duk da haka ga abin da yake cewa zalamna a mun zalunci kanmu nabi musa alaihi salam nabiyun ne mukallam shi ma ko ba Allah ya magana da shi ba ya musa in tsafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami Allah ya zabe shi da manzancin sa da kuma magana Allah ya magana da shi وكلم الله موسى تكليما فما ضد هكا اكتشى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ضد هكا اكتشى أمني لماذا لشكينا تجافر كان تجافر كان النبي يونس عليه السلام النبي الله هو من دون من من الله أما نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين idan annabawa da manzanni masu irin wani daraja ba su gushe ba suna sifanta kansu da zaluntar kawon kaga babu wani wanda ya fi karfin ya zalunci kansa Za ka dukkan mu nan muna zaluntar kawon da ayyukan alkhairi da yawa wanda za mu iya amma shi ɗan ya hure mana kullum yi muna ji muna gani sai mu yi wannan zalunci kai to sai su yasa annabi sallallahu alaihi wasallam koyar da Abubakar wannan addu'a don ta zama hannunka mai riga ne Allah yake yi wa annabi yake yi wa sauran al'ummar cewa ga abin da ya kamata da ya tsirki jiko hannun al'umma an gaya mata wannan to kai kai ka fi cancanta a kai wannan ni zalamtu nafsi zulman fira sannan a cikin wannan kaga kafin ya roki Allah gafara sai da yayi kirari wato ya yayi kirari cewa shi ya zalunci kansa ya faɗi halin da yake ciki domin ya yi tawassuli da wannan yanayi da yake ciki na bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala don Allah ya karba a ta'ala wanda shine abin da Ibn Taymiyya al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yake nufi da kawo wannan bayani shine bawa ya rika nuna halin da yake ciki kafin ya addu'a ya ubangiji ta ganda da layi kaza layi kaza ubangiji ka yafe mu in baka yafe ba ya baka kaza kaza gurin wa zan je kofar wa zan kwankwasa ya buɗe mun inda yake baka buɗe mun taka kofar ba wa ya tsamar rere ja a gaban Allah to wani yana cikin abin da yake jawo karɓuwar addu'a to inna hu la yaghfiru dhunuba illa an Allah to man yaghfiru dhunuba illa Allah babu mai gafarta zunubai sai Allah duk wanda yake zai gafarta ma wani to shi dan ne babu mai bada babu da gafara sai Allah subhanahu wataala shi yake gafarta zunubin wanda ya sa wanda kuma ya sa gurin Allah yake neman tuba faghfir li maghfiratan min indika yi mu wata gafara ta musamman wannan tankir abin tankir ne littafin ko littafin. tafsir wata gafara ta musamman wacce ke shi yasa ya sifanta wannan gafara da min indika daga wajenka duk abin da zai fito daga wajen Allah wanda shi shine al'azim to babban duk abin da zai fito daga babba to babban ne sauraka gafara ce ba a kankanuwa ba ne nema a wajenka in za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban mataki ka roƙi babbar ka ka roƙi karama warhamni ka yi ƙaina ka yi mun rahama ka tausaya mu inda ka antar furu rahim domin kai ne mai yawan gafara ko mai yawan jinka waɗanda sigobi galibi aka haɗa su kan zo a haɗe al-ghafur al rahim mai gafara mai jinka domin ana iya gafarta maka mutum ba tare da rinkan ba domin jin kan shi ne ubangiji subhanahu wata ana kuma ya zuɗe ka da rahamarsa ya baka bukatunka da kake so ya maka abin da za ka ji daɗi to bayan ya gafarta maka a halayen na ɗan adam wani na iya maka laifi ka ce kaya bai masa amma ba wani alheri ba zai taɓa ƙara ka haɗa ka da shi ba ko ba haka ba je ka gafarta maka je kana gafarta maka amma ka ƙara ganin fuskar ka kaga ba da ba ba magana ka taimake shi eh to kaga yi gafara amma ba kai jin kan ba ka yafe masa sannan kuma ka bi shi kuma da goma ta arziki kana cewa na yafe maka sai ce to ka dan ka tafi ina zuwa sai ka ce ka masa wani kulli to kaga gafara da rahama ce to shi yasa sai na fakare ya roki gafara sannan kuma ya roki rahama to shine malam yake cewa fa jama'a fi hada du'a al-sharif al-azim al-qadari bayna al-i'tiraf bi halihi wa tawassul bihi ila rabbih azza wa jalla bi fadlihi wa judihi yace sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada masa a cikin wannan addu'a mai girma mai daraja al-azim al-qadari mai girman daraja ya hada masa bayna al-i'tiraf bi halihi wato tsakanin yin ikirari da halin da yake ciki shine idza na nafsi zulman kashira sannan wa tawassul ila rabbih azza wa jalla bi fadlihi wa judihi sannan kuma yadda kamun kafa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da falalarsa da kautarsa to Allah kana da gafara kana da jin kai kai min nima gafara da jin kai kaga yana tawassuli zuwa ga ubangiji da falalarsa da kyautarsa wa annahu al-munfaridu bi ghufrani dhunub cewa shi kadai da ya kadai ta da gafarta zunubai ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا فنقوم سيزو لبقات الساعة شيني فاغفر لي من عندك مغفرة فاغفر لي مغفرة من عندك سنيتي ورحمت واغفر لي وارحمني صدقينا إنك أنت أنت الغفور الرحيم sannan ya kawo addu'ar ta daga baya malam ya ce wa fa haka za adabin du'a to haka ladabin addu'a yake wa adabul ubudiyya da ladabban nuna bautarka ga Allah subhanahu wata'ala cewa kai bawa ne ga ubangijinka za ka kana kaskantar da kai gaba gare shi kana sifanta ta da waɗannan manya-manyan sifofi da sifanta da su to sai fasali na uku wanda shine na ƙarshe kafin ya shiga abinda da ya ya kawo cikin wani littafi na addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallam da azkar a na wasu wuri daban-daban wannan fasali shi ma kamar shimfiɗa ne shi ne fasali na uku ما ليس قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا شكرات القرآن يأخذ ذكري فلا لا ذكري كما يفعل الدعاء karatun alkur'ani zikiri ne to a cikin zikiri shine farko shine sama shi kowanne sannan zikiri kuma a zikirin mujarrad allazi huwa sana'a zikiri wanda shine yaban Allah subhanahu wataala kamar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah wannan duk zikiri ne wanda yake nufin yabo an tsare yabo ga Allah subhanahu wataala shi kuma ya sa addu'a addu'a zikiri ce amma kuma roƙo ne da Allah subhanahu wataala Allah ka yi min kaza ka gafarta min ka duka na ka bani kaza ka ka kiyaye ni kaza wannan ita ce addu'a yani da zama addu'a bi ma'ana su'alul asli rabbahu hajatahu bawa ya wuce Allah bukatarsa wanda ita ta ita cewa addu'a ita ma zikiri ce amma kuma ba yin suke da azzikiru wanda shine as-sana'u ala Allah subhanahu wa ta'ala ba bisbi bi jalil sifatihi wa azimi asma'ihi an fahimci wannan zaka matakan haka suke karatun Al-Qur'ani sai zikiri sai kuma addu'a dukkanin su sunan zikiri amma kowannen su kuma ana ambata da wani suna da zai keɓanta da shi karata alkur'ani sai zikiri wanda shine yaban Allah subhanahu wataala kamar subhanallahi walhamdulillah sai kuma addu'a Allah ni mun kaza Allah ba da kaza Allah ka tsare ni daga kaza kiyaye ni daga kaza wanda yake addu'a an gane wannan ma da yace hada min harfin nazaru ila kulli min huma mujarrad wannan idan ka doki kowanne daya daga cikin abubuwan nan a karanta. wato ka kalla karatun alkur'ani a karantar kalla addu'a abin da zikiri a karantar ta addu'a a karantar to za ka fi karatun alkur'ani na gaba sannan zikiri sannan sannan addu'a in ka ga in kana son tartibin ba ya zama hudu sai ka ce sallah ita ce a gaba sai karatun alkur'ani sai zikiri sai addu'a sallah tana gaba don sallah ita ta kunshi duka waɗannan abubuwa ta kunshi karatun alkur'ani ta kunshi mai ya kunshi zikiri ya kunshi addu'a saboda kaga ita ta hada ita wato game duka ne an gane saboda ka ita ce farko sai karatun qur'ani sai kuma addu'a abin da sai zikiri sai addu'a wannan idan ka kalli kowanne a karan kanta shi kadai sai ce wa qad ya'ridu lil mafhul lil mafdul ma ya'ridu awla min al-fadil amma wani lokaci wani abu na bijirowa da aka bidin nan ya dawo wanda ya fi idan muka ce zikiri karatun ƙur'ani na gaba da zikiri to wani abu na bijirowa da zai sa zikiri ya fi karatun ƙur'ani wani abu na bijirowa da zai sa addu'a a lokacin tafi kuma zikiri an gani tafi ma karatun ƙur'ani ko zikirin ya fi karatun ƙur'ani ko karatun ƙur'ani ya fi tallama an gani ya ce bari wa ajiyar hukai ya aka iya samu abin da zai bujiro ma ya sanya zikirin ko shi abin da aka fi ya zama shi ne ma ya zama dole shi kaɗai za ka yi ma ba za ka yi wancan ɗin ba fala ya juzo zuwa yi wa dala an hukunan fasibi ya zama ba bai halarta a karkace masa zuwa ga wanda yake mafi cucin ba za ka bar zikirin ba ka koma karatun alkur'ani a gurin ya ce wa hada kan tasbihi fi rukuri wa sujudi sai ba ka misali kamar tasbihi a ruku'u da sujjada fa innahu afdalu min qira'ati alqur'ani fi jima ya fi karanta alqur'ani da kai sujjada ya inda kai abin da ake so kai tasbihi ba a yadda kai karatu ƙurani ba in ba a duk da karatun qur'ani mun ce shi ne gaba to amma a yanzu wani hali da ya bujuro wanda ya sanya tasbihin ko zikirin ya fi karatun alkur'ani an gane ko saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana karatun alkur'ani a cikin ruku da sujjada annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan fa amma ruku fa amma ruku fa azimu fi ar-rak'a wa amma sujudu fa aqsiru min ad-du'a fa kamilu an istajaba lahu wani hadisi ne cikin sai hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yana cikin sai muslim annabi yake cewa an hana mu ya ce ala ku saurara ku saurara kamar rantsuwa ce don karfafa magana wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan ni lalle an hana da karatun alqur'ani ina ne ruku'u ko ina musjada anan yardin kila hanin zuwa gare shi yace an hana ni ba wai dan kai ba a hana ka ba shi kadai aka hana dan kawai wani zo ce ai khususiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka hana ne a da in kaya na wani na iya kawo wani rigima da hadisin ba ai cewa inni kai annabi ne ka tafi turwa da ka ce ka sunnar annabi ce to ni annabi ne eh? kamar mata ta ta ce ba annabi ya ce ai a tsara abu to annabi kai annabi <laughs> kai annabi duk sunan da rasu wacce za ka yi wani ga sun wani a daga da yawa a sai wanda ka zafa nan da yake inni nuhitu dan ya nuna maka girman al'amari girman al'amarin shi yasa aka dinge dingina hannun zuwa ga kanta idan har shi an hana shi to kai mutum ta hannu an gane don a zuwa girma abinda zai nuna maka haka ga karshen hadisi ta ke fa an ko fa azbi mu fi jirra amma a rukuku ku girma ma ubangiji ku kada sai aka yanzu fuskantar da magana zuwa gare mu amma a rukuku girma ma ubangiji ku ashe kaga kuma an hana karatu ba shi kadai ba a sujjada kuma ku yawaita addu'a malamai suka ce ah, kamar yadda asibi ya sa a cikin shirin mashikatul mafade ki cewa yadda aka raba yakin wancan aka jingina wa annabi nan kuma aka yi magana da al'umma don a nuna maka cewa wancan hannun ya fi girma sama da wannan umarnin umarnin ka girma ma ubangiji ka ce subhana rabbiyal azim a cikin a cikin ruku'u ko a sujjada سيدتين هن انت اكي لك رأسنا القرآن دا اكترفو قوت الجدام كما يجب أن بدأ سيدنا البخاري النبي صلى الله عليه وسلم هنا أدعو أشكر إذا إمام مالك يا كرهتا أما رياض بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يجب ba ka kaga a shi umarni da girma ba cewa su hannu rafi da azumin da hamdi ba shi kadai ba ne akwai akwai kuma wani abin da ana iya yi a cikin sujjuru abin nan kuma mun sani cewa a cikin a cikin ah, ruku'u da sujjada banda subhana rabbil azim akwai abubuwan da ake faɗa subuhun su rabbul malaikati wal ruh ana bil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama dole ana faɗa su a cikin ana faɗa a cikin ruku kamar da ake faɗa su a cikin sujjada الشاهد أمام شيني النبي صلى الله عليه وسلم يا أنا كرنت قرآن أشكره da sujjada kaga duk falalar karatun alkur'ani a wannan halin tasbihi zikiri ya yi shi ne ma'anar wani lokaci wani abu na iya bujurowa wanda aka fi ya dawo da zama kamar a nan wani abu ya bugo ne ta ba wa yana cikin wannan yanayi a sallah aka zaba masa wannan saboda kai ta da dama aiki ne da wato bantacce a lokacin keɓantacce bisa ta haya ya ba ka ba ka yin abin da kake da san shi ne yake ya ce kai kai tun da an ce karatun qur'ani ya falala to shi za ka yi a shi za ka yi a sujjada ka yi ijtihadi kai wannan ah, ابن العربي أشكل ده بس المدرسة إذا إذا مثلا يكرنت القرآن دكان دم يكرنت القرآن دكان دم أشكل سلطة أركوب فوق السجدة أركوب فوق السجدة سلطة إذا يجي الاجتهاد وتويكي لن أعي آه، يكرنت يكرنت سلطة باش سابقا إذا نمتوا عليه idan mantuwa ya tallaka mai bashi kamar mutum ne ya canza kabbara da ake da kabbara ya canza ta da wani abu kamar gurin da zai Allahu akbar sai ya rika cewa sami Allahu liman hamida wuce shi yana da haka ya kamata a cewa sallar ta bata amma in bisa mantuwa ya zo dagowa daga ne maimakon sai sami Allahu liman hamida sai ba shi ne sai ke Allahu akbar sai ke sai Allahu akbar ana samu haka ko ba a samu ana samu su ba a samu sallar ta tana nan an fahimta haka akwai bambanci tsakanin ganganci da ishtihadi da mantuwa kamar da ya rabe su inda gangan kai sallar ta ba in ishtihadi kai kake ganin kai ilimin ka ya kai za ka yi dan canje canje sai ba sallar ta ta ba idan kuma mantuwa ko su suka ko wani abu to sallar ta nan to haka haka ita sallah ba a shigar da wani abu kawai yi wani kokarin ka ka ce za ka tsara wani abu kare yadda aka ce kai din nan haka za ka yi yadda aka ce sallu kamar ayyukan musulmi sai sa fatoyi na nake ƙara karfafa mutum yin addu'a da hausa don wasu suna cewa a yi addu'a da hausa ba komai ba a ba su wasu izinin ba ba za su kai kai ba addu'an nan tana da gurare yawa in ba ka iya larabcin da za ka yi addu'an nan a cikin sallah sai ka haƙura ta gama sallah ka yi duk yaren da kake so duk yaren da kake so in ma da turanci za ka yi da faransanci za ka yi da kayanci za ka yi kai kayan ka babu matsala amma kan kai mana tara cikin sallah saboda saboda sallah hai a cikin ba abinda ba ka izini ba karka yi shi ya sa malamai jumhur suka yi ittifaki jumhur suka yi ittifaki akan cewa musamman da bai iya karatun fatiha ba bai halatta a rubuta masa ita da yaran sa ya kai ya karatun fatiha da yaran ba bai halatta a rubuta masa ita da yaran sa ya ce da ita zai ta kalla kawai da iya da larabci ba bai halatta haka haka al'amari sai ka koya don shi shi harshen larabci ga musulmi wani bangare na addini ba kamar sauran yaruka yake ba sauran yaruka ka gana maka koya ta gana maka ki koya ba abin da zai rage matsayinka a wurin Allah amma shi larabci haɗe yake da addini ana buƙatar ka san saƙon da yake cikin alƙur'ani ana buƙatar ka san saƙon da Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ana buƙatar ka karanta abin da al'umma ta manyan malamai na ta suka bari shi yasa za ga al'ummar farko duk sun yi a kan harshen larabci mutanen da suke faratawa da turkawa eh, za ka samu ba yawancin waɗanda suka yi aikata aikata a musulunci yawan za ka samu ba larabawa da aikata su bukari dinnan da muke ji su musulun dinnan da muke ji a ga musulun dinnan su tirmidhi su da sani duk ba ba duk ba ba wani yare da can kamar kamar kamar hausarsa ya haƙe shi ma to amma ne saboda sun fahimci cewa yaren larabci wani bangare ne a addini za ka sai suka koye shi kuke musulunci hidima a cikin. shi sa za mu ga al'ummar farko duk da cewa an haɗa al'ummomin duniya da duka amma yaren larabci shi ya kasance yaren ilimi hatta mu a nan kasar kafin zuwa mutu da ya kasa larabci shi ne yaren ilimi duk su ce umar dan hudu zuwa duk da suna da yare amma za a cewa manya manyan littafan su da suka bari sun ba su yi cikin harshen larabci shine zai iya fita duka ko ina a duniya za a karanta shi a kowace kasa a duniya to bature shi zo ya kawo mana matsala kuma muka yi yadda ya zo ya raba harshen larabci da ilimin addini kamar a jami'o'i za a ga an an ce a koyar da har a koyar da ilimin addini amma da harshen turanci ba ma wani harshen shi wanda kake goro ba da kuma wani munafici ne har har so ake ka isar da sakon ya gane to yi masa da harshen fara bauta bautarwa sai dai sai kana da ɗauko harshen wani arni da shi addinin ma na ka ba girman titin sai ke gudu ba sai da shi za ka koya masa koya koya gane ko kai gane oho kai ne ka gaya mana saboda ka raba shi da manya-manyan diga-digan da suka fai tun daga kan alkur'ani da suna da littafan malamai ka raba shi da shi haka zai zai tashi da tsakko ne shi yasa za ka ga kiran sallah a wanda ya taɓa kiran sallah da hausa ba a cewa tun da dai yanzu mu da hausa ne kuma kiran sallah mai sanar da kawai a shi da hausa duk da na san babu babu mamakin da wani ke dani ya zama ba eh, duniya da muke ciki ana yi wa musulunci katsalan da yadda aka ga dama ta da ikama da za su sannan ka tashi duk kada wani da sauke Allahu akbar Allah ko wani ya rike shi da wannan da su da sai ya da kaga shi wani bangare ne na addini ba za su rabu ba ba za su rabu shi yasa Allah ya kanta Qur'ani da Qur'an Arabiya malam yake bal qira'atu fi lima karatun alqur'ani a cikin ruku'u da sujjada manhiyun anhu anha an haram an hana wannan karatun la ya tahrim al awqara hani da haramci ko da karhanci galibi malaman mazahib suka guda hudu suna cewa karhanci ne bakaru ne ne وكذلك التسميه والتحميل في محله لا افضل من القران هكذا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اولا سوء سوء سكرة القران لا تقول بالقوه سكرة القران وكذلك كوكا في سجل سكرة القران والنظر بدا اكثر افتاء بالقدا ذكريني اما شيء شيء اكثر سوء يقول سكرة القران وكذلك التشوه هكذا نقول التحيات ba za ka zauna ta hiyar karanta alkur'ani ba wa kazalika rabbi da zikri wal hamdu wa hajji wa azli wa tuqni bayna tajridain haka nan wannan addu'a kamar ta zuwa cikin sunan arba'a banda da sa'i hadisin abdullahi ibn abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tsaya ya ya dago daga sujjada kafin ya koma sujjada ta biyu ga abin da yake cewa rabbi zikri wal hamdu wa hajji wa azli wa tuqni ya Allah ka gafarta mun ka ji kaina ka shirya da ni ka bani lafiya ka kuma azurta ni wannan shi ya fi karanta alqur'ani ba amma ya dan karanta alqur'ani dan karanta alqur'ani a gurin ka zo da wata bid'a da ba ta da tushe a cikin wa kadhalika fikru aqima as-salam min as-salat haka nan ambatan Allah bayan ka gama sallama bayan ka ga sallama ka gama sallah kai sallama ai akwai ambatan Allah akwai zikiri da ake yi ذكر التهليل كما لا اله الا الله قوه تسبيح سبحان الله قوه تكبير والتكبير والتهليل يعني الله اكبر والحمد لله فدرس شيء في عن القران يقول أفضل من الانشغال عنه يعني بالقراءة يا فيك شغلت بقراءة القرآن كذا مثلا كتب لك لين القرآن كرتا سوى أنت شيء فلا لا wannan zikirin da aka ce a yi bayan sallah su suka da na saboda da karatun alkur'ani a lokacin duk da cewa asali karatun alkur'ani ke gaba wa kazalika ijabatu mu'azzin haka nan an sa wa mai sallah mai kiran sallah an sa wa mai kiran sallah idza idza sami'tum mu'azzin fa qulu mithla ma yaqulu hadith abu sa'id al-khudri da imam bukhari da muslim idan kun ji mai kiran sallah ku abin kiran abin da yake faɗa da a ce kana karatun alkur'ani sai ka ji kiran sallah ya fara kiran sallah to abin da ya fi shi ne ka dakatar da karatun alƙur'ani sai ya zama kiran sallah kana mai da abin da yake faɗa kada ka ce ai kai yanzu kana yin wani abin da ya fi falala saka ba za ka dakata ba kan abin da an fi shi falala a lokacin da kake jin kiran sallah to wannan an samu an samu kiran sallah shi ya falala saboda ka ci gaba da karatun alƙur'ani an gane ko والقول كما يقول فلا أبن يكفي فلا أفضل من القرآن قراءة فيما يأتي فلا القرآن وإن كان فضل القرآن على كلا على كل كلام جد سوى فلا لا القرآن أكن تذكم وتمكنا كفضل الله تعالى على خلقه كما فلا لا على إبسا على الجزء في في قد على كان الله على الجزء في في قد إلى بايا بايا واتو سورة في في قد إلى to haka nan magana ta domin magana ta sifar ta ce alqur'ani maganar Allah ce ba a jiru hatta ya ba kalam Allah haka alqur'ani maganar Allah ce maganar Allah sifa ce sifa ce ta shi haka sifa sifar ubangiji ba halitta ba halitta ba ce an gane sifar ubangiji ba halitta ba ce za ka maganganun da muke yi halitta ce ta ubangiji wallahu khalaqakum wa ta'malun Maganar da kuke ji halitta ce ta ubangiji amma karatun alqur'ani karatun alkur'ani al-maqru abin da ake karanta ta maganar Allah lafazin da za ku karanta alkur'ani da shi wannan murya ta ce halittacciya ce amma abin da ake karanta kuma maganar Allah ce maganar Allah kuma sifar ta ce tazarar da suke tsakanin wato maganar Allah da wata maganar da ba ta Allah ba kamar tazarar da suke tsakanin bawa da da mahaliccinsa to amma duk da wannan falala a yayin da ka shiga wani yanayi wani abun da ba shi ya fi falala ba zai dawo da shi ya fi falala kamar yadda muka ambaci abubuwan nan lakin li kulli maqamin maqal sai da kowane matsayi kowane bigire akwai abin fada yana da abin fada mata fata maqalu wa fi wa da zai ila sallar da shi duk sanda abin fada din nan ya wuce ka fade shi ba eh, wa udila anhu da ghairi aka bar shi aka koma zuwa ga wani ikhtallat al-hikma al-hikma ce ta sai ta farko shi wa fatat al-maslahatu al-matlubatu minhu sai maslaha da ake bukata sai sai ta wuce saboda idan kana karanta alqur'ani sai wani ya zo ya maka sallama za ka dace ka an sallama su kuma za ka fara ba eh za ka dace kada ka ce ina karanta alqur'ani ba za ka sallama ba kamar yadda wasu ke cewa in mutum yana karatu alkurani ba a masa sallama kan ko ba a masa sallama shi kuma yayin da aka yi masa sallama wani wajibi ya hukunta shi ne a masa sallama to ta ita yin sallama yin ta istihadi ne an sa ta wajibi in zo wucewa istihadi ne abu ne kyakkyawa a masa sallama bai zama wajibi ba ta hanyar da inda ban muku ba zan yi laifi a wurin Allah amma yana da kyau in muku domin wannan abu ne da yake ƙara ƙarfafa sai ki kara haɓaka imani sai ki kara sa soyayya soyayya don kuma ita ce alama ta imani to za haka yana da kyau ku sallama idan na kuku ya zama wajibi a an samu idan sai da cikin ku ya sa ta wadatar ba sai kowa ya wuce baki ya samu ba kar in sallama a sauri ya an samu ko dan kankanin ciki in ce ka zama yamma ba wanda ya buɗe bakin ka ka san sai iya faruwa da ai na kula da mai sallama sai kan karamin yaro cikin su ne kawai ya samu sauran su abin da suka ci ya isa an kan samu ka an samu ka eh, ya ya sauke musu wannan nauyi amma in suka ki an samu to duka sun yi laifi duk gaba ɗaya sun gire to ko karatu alƙur'ani kike aka yi maka sallama wajibi ne ka dakata da karatu alƙur'ani ka ansa wa mai sallama sallama domin karatu alƙur'ani ka ba zai hukunce ba za ta iya ci gaba da yin ko a nan ko bayan ta je gida ko a wani duniya amma ita wanda an ta sallama a lokacin da ita da ta kuke ta wuce ke an fahimta yasa hikimar ka tsaya ka ansa ita ce a nan in ka ki ansa ta hikimar ta ta kurkuce maslaha da ake bukata a nan ta kuɓuce an gane shi ne abin da yake mana Thank you. to kiran sallah a masallacin da ake darasin idan akwai masallaci da yawa akwai masallaci da yawa a unguwarku wanne ya kamata ka ansa kiran ko kuma duka kowa ya yi ta ansa ka jiwo kiran sallar wannan ka gaba sai wani ya kyara da ya gaba ba ba sharafi ba ne kowanne sai ka an samu wanda kake kusa da shi kake sallah shi za ka an samu to in a nan ba mu kiran kiran sallah ba sai ka ji wani can ya kyara sallah to ba za ka ce duk sai mun tsaya ba can ko ko ka an sa kiran sallah sannan mu kiran sallah ka fahimta eh? dama ainihin tuntun da yana nan za a yi kiran sallah a kamar ina ba masallaci duk wanda yake wajen ba hukuncin su ɗaya da nan kake sai yana cikin nan a in ba a cikin masallaci bane wannan wani abu ne daban amma yawancin darussa ma a cikin masallaci ne eh darussa mu sai dai kowa a ji irin na unguwa kada ku san da ku bari ku bari ku gaba lokaci ba yayi an ce ba lokaci yayi me kake so ka ce idan kana sallah aka yi maka sallama kamar da zuwa cikin hadisin anas yana cewa mun kasance muna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama yana sallah an tambaye shi yaya annabi yake mayar muku da sallama idan kun yi masa yana sallah yake yana mai masa da ishara wato sai daga hannun sai nuna ya hannun sai na kan kirji a kai sallama zai haka to haka ya an ansa ila da lokaci ya yi dole tsaya fara nan abinda muka yi na daidai ubangiji ya karba abinda muka yi na kuskure Allah ya yi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh